To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a wannan la'asariya ta alhamis kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar kuma ana kama mu a tashar mu ta biyu afrika da ke mai a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyon amfani da fara da sarauniya da noma da dalo da kuma niya birnin kwanni yayin da masu kwamfuta ko shi za su iya samun mu a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wani Ali Mustapha Sokoto ta da Maryam Dauda ke tarbin ku ga shirin wannan lokaci. Bari Maryam ta fara mana da kanin labarai. To jami'an Majalisar Dokokin Amurka sun ce shugaban hukumar binciken sirri ta FBI James Comey da aka kura ya nemi karin kuɗaɗe da kayan aiki don ci gaba da binciken da ake yi game da katsalandan Rasha. a wani lamari na daban kuma wani mai magana da yawon shugaban rasha vladimir putin ya ce ganawar da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya yi da shugaban amurka donald trump ta yi tasiri sosai ofishin sabon shugaban ƙasar koriya ta kudu mun jae ya faɗa yau alhamis cewa shugaban na shirin tura wata tawagar wakilansa china don tattaunawa akan shirin nukiliyar koriya ta arewa To ga ki Maryam. To bayan labaran duniya za ku ji martanin wasu iyayen 'yan matan cibo da ake cewa wai su 'yan matan da aka sace ba sa son araba su da 'yan Boko Haram. Ko sun kai sha takwas dokar Najeriya bata bari mutum ya zauna tare da 'yan ta'ada ba. Ko kai shekara arba'in ne ko ni din nan in na je ina zona da 'yan ta'ada ya kamata Najeriya in sun samu hanyar su je su kama ne a dole a zo a duba kwakwalwa na lafiya nike. To bayan wannan kuma ga dukkan alamu shugaba muhammadu buhari ya tafi kasar ingila domin duba lafiyarsa amma kuma ya bar baya da kura to sannan daga birnin kwanan jamhuriyar niger muna da rahoton da ke cewa al'ummar jamhuriyar niger ce yanzu haka ta dukufa wajen yi wa shugaban kasar tarayyar najeriya alhaji muhammadu buhari addu'o'i wanga abu da yake yi na na maiduguri shi kanshi shi inda kai mutumin kirki ne muskasan buhari yana yi ya kaggalwadai To ko bayan wannan rahotanni muna da ra'ayoyinku muna kuma da shirin sai bango ya tsage amma duka sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Majalisar Dokokin Amurka sun ce shugaban hukumar binciken sirri ta FBI James Comey da aka kura ya nemi ƙarin kuɗaɗe da kayan aiki don ci gaba da binciken da ake yi game da katsalandan da ake zargin rasha ta yi a lokacin zaben shugaban kasa a shekarar da ta gabata da kuma yiwuwar ko akwai wata alaka tsakanin rasha da 'yan kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump jami'an sun ce komi ya gabatar da bukatar ne ga mataimakin shugaban ma'aikatar shari'ar kasar rod rosenstein wanda tare da shi kansa shugaban ma'aikatar shari'ar jeff sessions suka bayyana hujjojin da suka sa gwamnatin trump ta kori komi sai dai ma'aikatar shari'ar ta musanta cewa an gabatar mata da wannan bukatar ba a dai san ko dalilin wannan bukatar ne ya sa shugaba trump yanke shawarar korar komi ba masu sukan lamiri akan korar da aka yi wa shugaban hukumar ta fbi sun ce akwai ayar tambaya akan binciken da hukumar ke yi Korar komidai da aka yi ta janyo kiraye-kiraye musamman ma daga 'yan majalisa 'yan jam'iyyar Democrat akan buƙatar samo wani lauya mai zaman kansa kuma na musamman don ya binciki yiwuwar katsalandan Rasha. Amma kakakin majalisa Paul Ryan da wasu shugabannin jam'iyyar Republican sun yi watsi da wannan kiran. to har yanzu kuma wani mai magana da yawan shugaban rasha din vladimir putin ya ce ganawar da ministan harkokin wajen rasha sarge lavrov ya da shugaban na amurka donald trump ta yi tasiri da amfani sosai dmitry peskov ya faɗa manema labarai cewa rasha tana da ƙwarin gwiwa to amma kuma ta da yin taka tsantsan akan yiwuwar ƙarfafa dangantaka mai ƙarfi tsakaninta da amurka ko da yake da har yanzu akwai sauran aiki a gaba wannan kalaman suna zuwa ne kwana ɗaya bayan ganawar da aka yi a fadar white house ɗin tsakanin shi trump da lavrov inda su biyun suka tattauna batutuwa da dama tuma ba batutun da suka shafi siriya ba Ofishin sabon shugaban kasar Koriya ta Kudu, Moon Jae-in, ya faɗa a yau Alhamis cewa shugaban na shirin tura wata tawagar wakilansa China don tattaunawa a kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da kuma damuwar China akan makami mai linzami na kariya da Amurka ta girke a Koriya ta Kudu. Shugabannin sun yi magana ta wayar tarho kwana ɗaya kafin a rantsar da shugaba Moon da maye gurbin tsohuwar shugaba Park Geun-hye da aka tsige daga mukamanta. Wani mai magana da yawon shugaba mun ya ce shugabannin sun amince a kan bukatar kawas da duk wasu makaman nukiliya a yankin kuriyoyin biyu. Kuma Mr. mun ya gamsu da damuwar China a kan makaman kariya na THAAD da Amurka ta girki. China dai na ganin wannan makamin na THAAD a matsayin barazana wanda kuma zai iya bata zaman lafiyar yankin kuma tuni ta mayar da martani. ta hanyar takaita shiga da kayayyaki daga koriya ta kudu da kuma shigar masu yawon bude ido to muna baku labaran nan ne daga sashen hausa murya amurka a washington wani jirgin ruwa na dogara kasar libya ya ceto 'yan gudun hijira fiye da 350 a teku jiya laraba bayan wata mummunar zo mu gama da ta kusanta auku tsakanin shi jirgin da kuma wani kwale-kwalen kai dauki na kasar jamus Allah sa dai an dace ba a sami labarin wata asarar rayuka ba amma kuma sannan an ceto dukkan 'yan gudun hijirar da ke cikin jirgin daga gabar tekun birnin Sabarata a maida su Tripoli lami lafiya. Wani mai magana da yawan rundunar sojan ruwan kasar Libya din ya ce an kwasa 'yan gudun hijirar ne a cikin wani jirgin ruwa na katako. To barnar ta kusa ta auku ne lokacin da shi jirgin ruwan Libya ya tankaro shi kuma jirgi na kai dauki na kasar Jamus shi ma ya danno. Har sauran kiris jiragen biyu su zo su ci karo da juna. ba dai sani ba ko su hukumomin libya za su ɗauki wani mataki na shari'a kan jirgin na mutanen jamus shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce zai yi matsin lamba sosai akan shugaba donald trump akan ƙudurin amurka na ba da makamai ga mayakan kurdawa da ke siriya idan suka hada a nan birnin washington sati mai zuwa bai kamata a ce yakin da ake yi da kungiyar 'yan daesh wato isis kenan a yi ta wato a yi shi da kungiyar 'yan ta'adda ba a cewar erdogan juya laraba ya kara da cewa wannan matakin na iya jefa siriya da yankin cikin tashin hankali ana ɗaukar ƙungiyar mayakan kurdawa ta ypg a matsayin ƙungiya mafi ƙarfi da ke yaƙi da 'yan isis a siriya Amma ƙasar Turkiyya na kallon wannan ƙungiyar a matsayin mai alaƙa da ƙungiyar 'yan tawayen Kurdawa ta PKK wacce ke yaƙi da gwamnatin Turkiyya. Dama dai Turkiyya da Amurka sun ɗauki wannan ƙungiyar ta PKK a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda. To, jama'a kun ji labaran duniya daga sashen wasu murar Amurka ne a Washington DC. To sai rahotanninmu kuma za mu faro ne daga Abuja, Najeriya a kan rahotannin da ke cewa wasu daga cikin 'yan matan da aka ceto na cibo ko ake kokarin a ceto su ba sa son su bar 'yan Boko Haram. Rahotanni na nuna wasu daga sauran matan Chibok 113 da ke hannun 'yan ta'adda ba sa son dawowa hannun iyayensu. Wannan dai bai rasa nasaba da yiwuwar sabawa da kuma cusa musu aƙidar Boko Haram. Ɗaya ma daga matan da aka sace aka same ta da mijinta da ya ce shi ma sace shi aka yi shiga Boko Haram ta ce tana son a bar mata mijin nata. Iyayen yaran na da ra'ayin ko da ƙarfin to a dawo da yaran. Dambido Zaya shine shugaban al'ummar cibok na Abuja. In mu saurare su ai mun zama mahaukaci muna da hankalinmu yanzu Boko Haram ɗin da suka zaɓa akan cewa za su zama Boko Haram mun yarda ne in sun ce a ah, mun yarda mu zo ne da su ba za mu yarda mu bar su sai dai mu kawo su kuɗi gwamnati ta karɓe su da karfi ta kawo su in an zo an zo na da su an yi musu magani uh, uh, uh, na warkar da su tsawon lokacin da ya kamata a lokacin suka ce a ah, sufa za su koma wurin boko haram nasu yanzu ba za a ce an kama su kuma ba amma sun yi jonin boko haram a hankalinsu akwai masu tunanin cewa watakila wasu sun kai shekara 18 a dokar najeriya kuma mutum yana iya zabar abin da yake son ko sun kai sha takwas dokar Najeriya ta bari mutum ya zauna tare da 'yan ta'ada ba. Ko kai shekara arba'in ne ko ni din nan in na je ina zona da 'yan ta'ada ya kamata Najeriya in sun samu hanyar su je su kama ne a dole a zo a duba kwakwalwa na lafiya nike. Mai shari'a kan lamuran yau da kullum da ke bin lamarin matan tun sace su a hudu Nasiru Gambo malumfashi ya duba batun sabon matan da 'yan ta'ada. Musamman waɗannan matan na ƙarshe wa'anda aka samu aka dawo da su, ai ka san ba cikin wahala suke ba. ba idan ka hidda waɗannan matan ka ce ka raba su da boko haram to ai ba boko haram mafi yawancin waɗannan yara in kalle su sun fito ne daga guri marasa galihu kana nufin kamar suna yi wa yaran gata kenan eh kwarai da gaske ai da kaga misali to kallo waɗannan waɗannan guda 182 da aka saki da ka gansu kasan ba cikin wahala suke ba inda wahala suke da an kalle su an san wahala suke inda a ce suna wahala abinci ko ruwa abin da za su sha ko abin da za su sa ai da yawan su waɗanda suke cewa ba za su dawo ba ba za su karɓi wannan maganganu ba kakka manta waɗannan mutane sun zauna da yan boko haram nan kusa da shekara uku da wani abu dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwar shi ya to batun waɗanda ake cewa kuma ma sun aure ko yan boko haram sun tilasta su sun aure su yan mata ne yara kuma waɗancan mutanen ba a san ma irin waɗannan mutane ne ba wannan duk waɗanda kaga wannan guda 80 da su eh, biyu da suka dawo ai ba wanda ta zo da ko da guda daya ba kamar wancan guda 21 su ne ɗaya daga cikin ta zo da ɗan daya amma ba mu sani ba yanzu tunda an kai su asibiti inda za a bincike su nan ne za mu iya tabbatar da cewa ko suna da ciki ko kuma suna da wata cututtuka ko wani abu amma a yanzu ba mu iya gane ba ko ma dai me za a ce an ga hoton wasu mata da ke tare da Boko Haram waɗanda suka haɗa kai da yanka wata mata yankan rago hausawa kan ce zama da maɗaukin kanwa nasura da mailika murar amurka daga abuja 哪几点？ To a gaishe ka Nasiru yanzu kuma sai batun takaddamar irin takardar da shugaba Muhammadu Buhari ya rubuta kafin ya tafi Ingila wadda Umar ya ce ta bar kura a baya. ga dukkan alamu shugaba muhammadu buhari ya tafi kasar ingila domin duba lafiyarsa amma kuma ya bar baya da kura ganin cewar tun bayan da ya tafi nan ranar lahadi kuma ya rubuta wasiƙa zuwa ga majalisar ƙasa cewa zai yi tafiya bisa ga tanade-tanade da ke kundin tsarin mulkin najeriya musamman sashen na ɗari da arba'in da biyar wasu 'yan ƙasa na yi ta cece kuce cewar shugaban ya yi wani rubutu na turancin da bai nuna cewar mataimakinsa farfesa usman banjo zai yi riko na mukamin shugaban kasa da cikakken ikon shugaban kasa ba domin bai zayyana cewar zai yi riko na wannan mukamin ba a cikin wannan wasikar da ya rubuta wa majalisa to sai dai a daidai lokacin da ake ta wannan cece kuce da takaddama a cikin 'yan kasa dangane da muhimmanci ko rashin muhimmancin bayanan da ke cikin wasikar ministan watsa labarai na najeriya alhaji lai muhammad ya bayyana malema labaru cewar babu dalilin da za a yi wannan cece kuce hasali ma yana ganin cewa kawar da hankalin jama'a ne kawai ake neman yi da yin tashin tashina ko yin hayaniya domin kada gwamnati ta ci gaba da walwala na gudanar da ta. I think it's a controversy and just such a distraction. The operative sentence is in compliance with section 1451. Any other words used Ministan watsa labarai na Najeriya kenan Lai Muhammad yana bayyana cewar babu dalilin da za a ci wannan cece kucen domin sashe na 145 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi fassara kai tsaye kuma bai kamata a ce wani bayani da ya biyo bayan wannan sashen zai wani tasiri ba fiye da shi kudirin dokar da ke cikin kundin tsarin mulki. to akan haka na tuntuɓi wani ƙwararren lauya kuma mai sharhi akan al'amuran da suka shafi kundin tsarin mulki a najeriya wato barista abdulhamid muhammad domin in ji ƙarin haske dangane da wannan takaddamar da najeriya kuma ta samu kanta dangane da tafiyar shugaban ƙasa muhammadu buhari bisa ga kundin tsarin mulkin najeriya wannan wasiƙa ta kunshi ainihin kashi na ɗari da arba'in da biyar na tsarin mulkin najeriya wanda ya tanadi cewa in shi shugaban ƙasa ya aika wasiƙa ga ainihin kakakin majalisar tarayya ko kuma ainihin ainihin shi shugaban majalisa ta dattijai kan zai tafi a wata tafiya haka ko kuma ainihin ko kuma bashi da uzurin cewa zai ci gaba da ainihin gudanar da aikin shi na shugaban kasa zuwa wadan wani lokaci zai iya cewa shi mataimakin shi ya tsaya a kujerar shi har lokacin da Allah ya dawo da shi to wasiƙar da ta kunshi duk wani bayanai da yake cikin wannan wasiƙa ba shi ne ba matsayinmu na lauyoyi kuma waɗanda muke nazarin abubuwa na tsarin mulkin Najeriya a ainihin tsarin abin da ita wannan tsarin mulki ta tanada shine abin da za a duba ba wai ainihin abin da wasiƙa ta kunsa ba ko wasu kalamai waɗanda suka fito a cikin wannan wasiƙa ba don haka takamaime wannan sashen da shugaba buhari ya ambata na ɗari ɗaya da da biyar ya gama magana ko ya wani turanci a ciki ko bai ba mulki da ya koma hannun mataimakinsa har lokacin da ya dawo ya rubuta wata takarda saɓanin wadda ya rubuta yanzu cewa zai je hutu ko zai je tafiya ko zai wani uzuri dai wannan haka yake tsarin haka ya tanada barista abdulhamid muhammad kenan yana tsokaci akan wasiƙa da shugaba muhammadu buhari ya miƙa wa majalisar ƙasa cewa usin banjo wato mataimakinsa shine zai kasance mai riko har lokacin da ya dawo umar faruk musa amurka a abuja najeriya to a gaishe ka umar to yanda wannan take faruwa a cikin najeriya a jamhuriyar niger kuma al'ummar jamhuriyar nijar ce yanzu haka ta dukufa wajen yi wa shugaban ƙasar tarayyar najeriya alhaji muhammadu buhari addu'o'i da fata alheri da ganin ya dawo gida lafiya bayan isarsa a birnin london domin jiya kuma a cewar alhaji ibrahim sule mai suna ibrahim mai kayan gini jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya dukkan su guda ɗaya ne shi yasa ake ta yin addu'o'i a ƙasar ta jamhuriyar nijar domin ganin shugaban ƙasar ta najeriya alhaji muhammadu buhari ya samu lafiya lafiya. Muna fatan Allah Ubangiji wanga jiya da ya taya Allah ya sa shi tashi shi dawo ƙasar shi lahiya shi mulki jama'a shi lafiya. A nan Nijar muna wannan addu'a kullum Allah ya ba shi lafiya. To ana ita wannan na ƙara nuna kyaukyawar dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya ɗin. Tsakanin Nijar da Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ne. Nijar da Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ne. Kullum muna addu'a Allah ya ba shugaban ƙasa lafiya. Muna fatan Allah ya mai shi lafiya. Su ma dai sauran 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar na ci gaba da yin addu'o'in da fata alheri wa Muhammadu Buhari tarayyar Najeriya a wannan lokaci da ya tafi zaman jinya a kasar Birtaniya. Kullihin musulmi Allah ba shi lahiya. Duk shugabannin namu an ga masu hiddo alheri muna musu addu'a Allah kara mai lahiya Allah kara mai lahiya dan mutum ne wanga mutumin abin da ya dauko ma samkin da ya dauko ma Najeriya abu ne mai kyau abu ne mai muhimmanci ubangiji Allah ya kai shi lahiya kuma Allah sa ya dawo lahiya Allah sa wanga ya yaƙi da yake da cin hanci da rashawa ubangiji Allah shi kama mishi Allah ya kama mai wanga abu da yake yi na na Maiduguri shi kanshi in dai kai mutunan kirki ne musulmi ne na kirki kana da adalci da imani ka san Buhari yana yi ya kaggalu gadai Musa Alata ubangiji sarkin da sarki Allah ya bashi lahiya kuma Allah ya bashi birko na kwarai dan dajab Qur'ani ba wata ku wani fa dai muka ci ya samu lahiya da wata muka Allah da kasa da komai ai taimaka addu'a k'o wace kasa an ka addu'a ce kasa kaza da kaza Allah ta zama lahiya Alasan Waro to da mu yan Niger da yan Najeriya uwa mu dai uban mu da dau gwamnatin Buhari gwamnatin muna gwamnatin Muhammadu Isu gwamnatin na Najeriya na duk ɗaya ne mu ma mun ɗauki sahun mu mai addu'a akan mi akan musulunci ya gama wuri guda uwa ɗaya uba ɗaya Allah shi ba shi lahiya shi ɗaya muka fata ai ta addu'a Allah shi ba shi lahiya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar Hallelujah kuma ku ina faɗa maku kome gama. Najeriya da Nijar daidai duka. Waɗansu wari da cikin duniya. To a gada Malam Haruna Sani da kokari jama'a nan karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe muke a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau cikin yadda Allah Sanata Ali Wakil shugaban kwamitin yaƙi da fatara da talauci na Majalisar Dattijan Najeriya zai yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya Alhaji Musa Bagobiri ya yi tambaya akan alkawarin da gwamnatin Najeriya ta yi wa 'yan kasuwa na basu jari inda ya ce bankin masana'antun da ake cewa Bank of Industry bankin da sanata Ali Wakil ya ce shi ne yake baiwa 'yan kasuwa waɗannan kuɗaɗe babu a jihar Yobe. akan haka sanata ali wakili yawa alhaji musa bugobiri wannan alkawari babu bank of industries a yobe haka da ya ce to a wannan bank of industries ta dauki bankuna dillalai akwai wanda ake kira microfinance bank akwai kuma wannan bankoki na da eh, yau da kullum dama ta dauke su a matsayin su na dillalai amma tun da ka gaya mini wannan gobe muna taro da su zan ce na yi magana a voice of america yobe sun ce babu bank of industry ya za a yi in sun same ni zan kira ita hajiya jummai in gaya mata don ta sanar da ku yadda za a yi a yobe tun da kun ce babu wannan bank of industry zan sa ta yi hira da ita shugaban aiwatar da wannan shiri na musamman wato ita hajiya maryam uwais in sha Allah kin amince zan same ta za ku ajiye sai ku yi hira da ita. To ma sauraro haƙar mu bata cimma ruwa ba. Allah bai sa za mu cika wannan alkawari a yau ba. Muna ƙoƙarin samun shugabar wannan shirin domin taimana ƙarin haske, amma kuma mun kasa samunta. A saboda haka za mu ba ku haƙuri, amma duk lokacin da muka same ta za mu neme ta da ta bayani. A halin yanzu kuwa mai tambaya na gaba, bismillah. Ah, Alhaji Abdulhamid, A maganan taimakon nan da ake bayarwa na kungiyoyi kungiyoyi. Me za an foliyo ne za a bi gida gida a bi amma wannan din su sanatoci ba za su matsa su bi gida gida suna ba mutane ba sai dai su je wannan kauyen sojoji su dake su su je can a yi musu duka su je. Ana bin gida gida me kake nufi da ana bin gida gida? kamar na polio mai yasa na je kamar irin na polio ba za a bi gida gida ana su ba sai dai a je a taru ana walakanta su ana ta dukan dan me su sanatoci ba za su yi magana a kai ba. kuma suna sani. Ah, mala abdulhamid <laughs> ah, ba wanda ya shaida ko ya magana an abin da bayi da tab eh. yanzu kurin mutum ya tafi a majalisa ya ce ana dukan mutane a bauchi in an ka eh. kawo hujja in bayi da shi ina ne da takwasa eh. yake ina ne zai ina so yi kokari wallahi malam ni da ka in ba mu gode wa Allah ba za mu gode wa azabansa dama muna neman wanda za su zo ma su cece mu su yi mana duka su cece mu yanzu Allah ya kawo shi cikin lumana amma duk da haka muna korafi ba ni ne kukar sheka ba ba zan iya yi magana in kace sojoji suna zuwa suna dukan mutane ba amma ba mu da wannan rahotanni amma in kana da tabbas in kuma kana da abin da ka dogara ga shi ka kawo za ka gani ko ba za mu yi magana ba a kai amma maganar jita-jita ba za mu shiga ba. Mata ta ma an da ke ta, mata ta ma an da ke ta. To, na ce maka ba na wurin abin da ban da ba ba da ni aka yi ba zan yance komai ba. Kamar da gaya maka akwai hanyoyi, akwai sojoji ka je ka samu brigade commandant ka kai kara ba za a yanka ka ba ka ce ga ka ne da aka yi mata duka. Eh? To, akwai sojoji da aka buɗe. Eh, to, eh, akwai ofishin gwamnan Yobe. ana ganin ofishin gwamnan yake ka same shi in ka kai kuka za su saurare ka malam abinda sanata yake nufi in kana da shaida ka tabbata mm. an yi wannan abin ba wai kawai ka je ka ce an da ka ba sai ka baɗi lokaci da abin da ya faru ya aka yi da sauransu to shi ne yake nufi in kana da shaida ɗin ka je ko su sojojin ai mun taɓa yin shi sai bango da shi kuka shekaɗin ya yi bayani akan cewa duk abin da aka yi muku ba kuke ganin soja ya muku ba daidai ba ku kai ƙara abin da sanata ah. yake nufi kenan to ba malami na gaba salamu alaikum hajiya wa alaikum salam alhaji zile ne daga zama turu to tambayan da zan yi wa sanata wani irin taimako ne gudunmawa da aka kawo yara yara ƙanana 'yan firamare zuwa su ne mataki na farko wanda za a tafi gaba saboda yanzu komai ya zama sai a aljihunka Eto eh to a farkon shirin mm, ya yi bayani har ana ba da abinci kyauta akalla sau biyu saboda haka in ka saurari wannan filin zaka ji ansar da ya bayar game da taimakon da ake ma yara kana da wata tambaya amma mu bai zo mana nan ba ba da ba to malami na gaba bismillah wa alaikum salam malama ina wani lafiya kalau to muna yi wa babban bakon mu barka da zuwa sanata gode a ni tambaya na da zan yi me sunanka tukunna na malam abdullahi musa to malam abdullahi sanata yana jin ka tambaya na da zan yi shine yawanci za ka samu kamar irin mutanen da wurarensu aka tashe su na rashin zaman lafiya kuma yanzu suna komawa can gurinsu ɗin. To, kuma akwai makarantu duka makarantu an kone amma wani guri ana kan gyarawa wani taimakawa ne gwamnatin najeriya za ta yi ta wajen cewa yaran waɗannan mutanen da suka bar guraren su sun yi karatu kamar su littattafai da su uniform da kuma kula da karatunsu saboda talauci ya shiga jikin iyayensu don assalamu alaikum in ka saurari wannan filin a duk ranar alhamis ake sawa a ashirinmu na yamma sanata ali ya yi bayani dalla-dalla za ka ji ansa ba malami na gaba ko to alhamdulillah ya kun kare ne masu tambayoyi sun gama muna gode maka kwarai-kwarai da ka samu dama ka zo wannan fili ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraronmu mun gode kuma mun gode da zarafi da kuka bamu akalla su san cewa wakilcin da suka tura mu ga abubuwan da muke ciki. To haka kuma muna godewa Malam Sale Bakoro da kuma wakilin sashen Hausa Nasiru Elkaya da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai. A huta lafiya. To da yanzu karfe 11 na safe a Washington DC yanzu kuma ga ra'ayoyin wasu. Ga kaɗan daga cikin wasikun da ku masu sauraro kuka aiko mana. Za mu fara da wasikar Badamasi Alwirijar Lemu ta Kano, wanda ya ce asalamu alaikum ina kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta sakin rahoton badakalar binciken dakataccen sakataren gwamnatin Najeriya wato babacir david lawan domin hakan zai kara tabbatar da yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin shugaba buhari take yi ita ma wasikar da take biye da ita ta ibrahim musa kirfi ya ce gwamnatin najeriya ya kamata ki amsa kiran ƙungiyoyi don fitar da rahoton binciken babacir shi ko bala muhammad dambam bauchi ya ce muna fata taron da kungiyar ecowas ko sadiyawo ta fara yi a birnin abuja a jiya laraba kwalliya ta biya kudin sabulu Wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun shu'aibu adam bagwai ya ce a yau alhamis mun sa ido domin mu gaida za ta kaya tsakanin majalisar dokokin najeriya da kasafin kudin kasar mu dai fatanmu allah ya sa mu ji alheri ya sa kuma kasafin kudin talakawa su gani a ƙasa sai kuma wasiƙa ta ƙarshe da ta fito daga hannun hafizu balarabe ya kamata gwamnan najeriya ta gane cin hanci da rasha ba zai inganta ba idan ana aiki ba sani ba sabo akan kowaye ake zargin shi da babakere da dukiyar ƙasa. To a gaida Salihu Garba da ya taimaka kamu na wannan rubutattun rayuwa bari mai da korin Maryam ta bamu labari a takaice shirinmu na ƙarshe. To Aliyu a takaice jami'an Majalisar Dokokin Amurka sun ce shugaban hukumar binciken sirri ta FBI James Comey da aka kura ya nemi ƙarin kuɗaɗe da kayan aiki don ci gaba da binciken da yake yi game da katsalandan da ake zargin Rasha ta yi a lokacin zaben shugaban ƙasa a shekarar da ta gabata. da kuma yiwuwar ko akwai wata alaƙa tsakanin rasha da 'yan kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump wani mai magana da yawon shugaban rasha vladimir putin ya ce ganawa da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya yi da shugaban amurka donald trump ta yi tasiri sosai Mr. Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai cewa Rasha na da ƙwarin gwiwa amma tare da yin takatsantsan a kan yiwuwar ƙarfafa dangantaka mai ƙarfi tsakaninta da Amurka ko da yake dai har yanzu akwai sauran aiki. Ofishin sabon shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon jae ya faɗa yau Alhamis cewa shugaban na shirin tura wata tawagar wakilansa China don tattaunawa akan shirin nukiliyar koriya ta arewa da kuma damuwar china akan makami mai linzami na kariya da amurka ta girki a koriya ta kudu to ga shi to jama'a abin da ya sauke kina a wannan lokaci sai mun da muku da dare da wasu sababbin rahotanni da shirye-shirye da sauran abubuwan da zamu zo da su Allah yadda yanzu kama da dukkan ma'anar sashen Hausa murya Amurka musamman ita Maryam din da kuma Julie Letters Creation ta ja shirin Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku bankwana sai da dare yanzu ga tawagar yau da gobe nan za ta shigo.